Assalamu alaikum mutanenmu na tech, barkanmu da dawowa. bidiyon mu na yau za mu tsunduma ne cikin duniyar operating system wato OS. Idan kai abocin harkar tech ne wato computer whiz ko kuma yanzu ne kake son shiga fannin tech ko kai ɗalibi ne da ke karantar computer science, fahimtar operating system ya zama wajibi don iya mu'amala da kayayyakin digital na wannan zamani. So bari mu haura domin mu waye da kuma karantar tare mu duka menene operating system tun daga tushe. Da farko dai shin menene operating system? Shi operating system wato OS wani software ne da yake manajin dukkan hardware, sannan kuma da user interaction, wato yadda kai mai amfani da kwamfuta kake mu'amala da ita. ba tare da operating system ba kwamfuta ɗinka fa kamar jiki ne babu rai kawai sai tarin components amma ba za su iya taɓuka komai ba operating system shi ke zama tsaka-tsaki wato intermediary tsakanin user kai kenan mai amfani da kwamfuta da kuma ita kanta kwamfuta ɗin misalin yadda za mu fi fahimta shine yaren da kwamfuta take fahimta da yaren da mu muke yi fa da bambanci kwamfuta ba ta jin turanci ba ta jin hausa spanish ko kuma swedish ko kuma chinese tana gane kadai zeros and ones ne wato sifili da kuma ɗaya so don haka kai tsaye ba za mu iya magana da kwamfuta ba a nan ne operating system yake nasa amfani ya ba mu damar iya mu'amala da kwamfuta cikin sauƙi operating system haɗe da kwamfuta hardware su suke samar da na'ura mai ma'ana kamar dai jiki da ruhi Yanzu tun da mun san menene operating system, bari mu ɗan duba wasu daga cikin nau'ikan operating system. Wanda da yawa an ka fi sani cikin operating system ɗin nan su ne Windows, Mac OS da kuma Linux. Kowannensu yana da amfaninsa da ya bambanta shi da saura, tun daga interface ɗinsa mutanen da ke amfani da su. Windows kamfanin Microsoft suka developing inda za ka sami wannan operating system ɗin a mafi yawan PCs wato personal computers. Shi kuwa Mac OS shi ke aiki a computers ɗin da kamfanin Apple ke yi wato Mac Computers. Sai kuma Linux a gefe ɗaya wanda developers da kuma hackers suke amfani da shi. Open source operating system ne wato OS ne da kowa zai iya canzawa ya duba asalin code ɗin kuma ya kara duk abin da yake so babu tuhumar copyright. Har ila yau dai ba kwamfuta ne kadai ke da operating system ba. wayoyi ma suna da nasu kamar android mallakin kamfanin google ios mallakin kamfanin apple blackberry symbian da sauransu waɗanda ke powering na musamman ga smartphone tablet da sauran makamantan devices da muke riƙewa a hannu don samar mana da hanyar amfani da na'ura a sauƙaƙe da kuma iya sarrafa ta ba tare da wani wahala ba yanzu kuma bari mu ga functions na operating system farko dai operating system na bamu damar iya raunin applications da kuma executing tasks misali idan muna browsing ko muna editing photo ko kuma muna buga game duka dai operating system ne yasa hakan yake iya yiwuwa sai na gaba wato resource management ka imagine kwamfuta ɗinka a matsayin kitin ɗin da yake busy operating system ke tabbatar da cpu memory space ɗin da ke a disk ɗinmu da sauran resources cewa dukkan su an kasafta su daidai yadda ya kamata domin mabambantan applications su iya raunin smoothly ba tare da wani ya hau kan kafar wani ba sai kuma function na musamman na operating system wato samar da security da kuma kariya operating system na aiwatar da gwaji da kuma tsaro ga kwamfuta daga kamuwa da malicious software wato malware viruses da kuma unauthorized access operating system na ƙirƙirar bijire da kuma control ɗin izini daga users domin kula da kuma kiyaye data wato bayanai cikin tsaro. Bugu da ƙari, operating system na sauƙaƙa sadarwa tsakanin hardware devices. Operating system ke samar da device drivers waɗanda ke baiwa kwamfuta ɗinmu damar iya ganewa da kuma interacting da sauran peripherals irin su printer, scanner da external storage devices. Da ƙarshe kuma dai, operating system ke handling file management operating system ke organizing da kuma bin diddigin files ɗinka ya sanya maka ka iya nemo su cikin sauƙi kuma ka iya buɗewa saving da kuma organizing ɗinsu folder bayan folder in my documents photo video ko music operating system ke tabbatar da cewa komai na akan tsari wannan dai shine introduction wato gabatarwa akan operating system da irin gudunmawar da yake bamu cikin dukkan ayyukanmu don haka nan gaba idan ka kunna wayarka ko kwamfuta ɗinka. Ka tuna da wannan namijin ƙoƙarin da dai wannan operating system ɗin ke yi a kullum. Na gode da haɗuwar mu da ku a yau. Ku following sannan ku mana subscribing, ku share ɗin wannan bidiyon ga 'yan uwa domin su masu amfana. Ku danna mana liking sannan za ku iya yin comment a ƙasa wannan bidiyon domin mu ji daɗin ci gaba da kawo muku darussa na musamman. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.